فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu wa mallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abauta masa yau ma Allah ta'ala mai kowa mai komai ya ba mu iko za mu ci gaba da karatun da muke gabatarwa na alkur'ani mai girma tare da fassara shi gwargwadon abin da Allah maɗaukake fahimtar da mu zuwa harshen hausa kamar yadda muke yi a cikin wannan wata na ramadan a yau goma sha shida ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma shine tara ga watan biyar shekara ta 2020 daidai a kirgen miladiyya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai kafin mu je zuwa ga karatu za mu karanta wasu daga cikin tambayoyin da 'yan uwa suka aiko a wani yana cewa <clears throat> menene hukuncin sanar da tsintuwa a masallaci a sanar da tsintuwa a masallaci daban cikiyar kaya a masallaci daban abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana shine cikiya kayanka a masallaci kai idan kayanka bata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ka zo kana cikiyar wannan kayan a masallaci wannan ko yana daga cikin wato hikimomin da ya sa addinin musulunci ya yi haka saboda kada masallaci ya zama wurin tara tarkacen duniya kada mutane su mai da masallaci wurin sha'anin duniya shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi ta faɗan irin waɗannan magana da hana kasuwanci a masallaci da saye da sayarwa da hana cikiyar ka da mata a masallaci duk wannan dan a nuna wa mutane cewa masallaci fauri ne na Allah masallaci ana zuwa ne in an tattara kaya ne an koma harkar Allah subhanahu wataala bai kamata ma'ana a masallaci ya zama kayan tarkace tarkacen duniya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan wani ku ya ji wani yana cikiyar kayansa a masallaci to ya ce kada Allah maɗaukaki ya dawo maka da kayan naka da ya bata haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to da wannan malamai suka tafi akan cewa haramun ne mutum ya zo yana cikin kansa da ya bata a masallaci to amma sanarwan wasu daga cikin malamai suka ce shi ba shi ne cikiyar ba idan ka samu kaya ka ɗaga ka ce ga wani kaya an samu ko mai shira ne zo karba wannan ba cikiyar kayan kake yi ba kana sanar da wani kaya ne in mai shira ne zo karba amma dai wasu malamai suna ganin duka babi ɗaya ne da wanda yake daga kaya na cewa ina mai shi da mai cewa ina mai kaya na duk suna ganin cewa babi ɗaya ne shi yasa za ku ga wasu idan an yi tsintuwa a masallaci ba sa sanarwa sai dai a rataya shi kawai a masallacin in mai shi ya gani shi kenan sai dauki kayan sai tafi amma ba za a zo ana tallata a masallaci ana cewa kaza ana cewa kaza Allahu ta'ala a wani yake cewa wani lokaci ne mutum ya kamata ya yi addu'ar buɗe baki lokacin da ya kamata mutum ya buɗe ya yi addu'ar buɗe baki shine lokacin da ya sha ruwa lokacin da ya fara cin wani abun da zai karya sa da shi a wa'anda bino ne ya dan sha ya dan ci ko ruwa ya dan sha ko ruwan dumi ne ya samu ya dan kurba ma'ana dai shan ruwa irin na farko da mutane suke yi a al'ada da zarar rana ta faɗa ka nemo na abu ka sha ruwa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake cewa ana so a gaggauta ta to a wannan lokacin ne ya kamata mutum ya addu'a abin da yake nuna cewa haka faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya sha ruwa zahaba zama wa batallatul uruq wa sabata al ajr insha Allah manzo Allah yana wannan addu'ar da ya sha ruwa sai ce zahaba zama'u kishin ruwa ya tafi wabtallatul uruq jijiyoyin sun riga sun jika wa sabata al-ajr insha Allah kuma lada ya tabbatan Allah ya so kaga wannan lafazin da annabi yake faɗa yana nuna cewa bayan ya riga sha ruwan ne domin ya ce kishi ya tafi kaga in ba sha ruwa ba kishi ba zai tafi ba wabtallatul uruq yace jijiyoyi sun jika duk idan ba sha ruwa ba jijiya ba za ta jika ba wa sabata al-ajr lada ya tabbata ga duk bayan an kare aiki ne ake tsammanin an samu ladansa to wannan yana nuna cewa bayan an sha ruwa ne ake yin ake yin addu'a ba kafin a sha ruwa kamar yadda wasu suke yi ba Allah ya sa mu dace sai eh, da wannan ba zai hana kuma wanda ya addu'a kafin ya sha ruwan ma in dai dab da shan ruwa ne muna fata Allah subhanahu wataala ya karba masa tabbaya ta uku ne ce mutum ne yake yake tare da matarsa sai Allah ya jarrabe ta da rashin lafiya sai ta koma gidansu na tsawon lokaci har mahaifiyar mijin ta zo take fada take fada cewa wani kam ya saki wance kuma a lokacin bai yi musu ba sai bayan matarsa ta samu sauki tana shirin yin wani aure sai yake cewa shi bai saki matarsa ba eh to wannan sai ya tafi kotu wajen alkali amma duk lokacin da har ya shahara mutane suna ta cewa ka sake matarka ka sake matarka kai kuma kai shiru baka ce a ban sake ta ba wani yana tabbatar da cewa ka sake ta ne amma in kana musun cewa kai ka sake ta to abin da zai kwata maka wannan matar shine shi ka tafi kotu wajen alkali shi zai bukadu ya bi sahihancin shaidar sakin ka ko kuma rashin ingancin shaidar a wannan kuma yana cewa me hukuncin sanya zobe ga maza shin zoben da ake feshewa da zinare namiji zai sa a wace yatsa ake sa zobe kuma a wani hannu a kuma za a iya sanya zobe fiye da ɗaya wata tambayoyi ne guda kusan hudu a cikin tambaya ɗaya tambaya ta farko hukuncin sanya zobe ga maza malamai sun haɗu akan cewa ya halatta namiji ya sanya zobe sai dai ba kowane irin zobe ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata da zobe a hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sa zobe wa in kana zoben annabi sallallahu alaihi wa sallama stamp din sa ne manzo Allah yana da zobe a hannunsa kuma yakan juya zoben a kan zoben yana ta cikin hannu manzo Allah haka yake sa zoben sa shi ba irin yadda muke sawa ba ta ba a kan zoben yana ta cikin hannunsa saboda shi stamp ne zobensa a ciki aka rubuta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama idan manzo Allah ya sa a rubuta wasiƙa za a kai wani gari to da wannan zoben manzo Allah zai zai dangwali tawada sai ya buga a jikin wannan takaddar sai zama yayi stamp din sa kenan sallallahu alaihi wasallama to kaga tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa zobe wanda yana nuna cewa ya halatta mazaje su sa zobe kuma manzo Allah bai hana maza su sa zobe ba illa dai manzo Allah ya hana maza su sa zoben zinare amma in ka cire zoben zinare to kowane irin zobe ya halatta namiji ya sa saboda al'asulu shi zobe kansa dama ado ne shi kuma ado yana daga cikin abin da Allah madaukake halatta wa mutum matukar ba a ce irin wannan adon kar kai ba to ya halatta qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar wa ya haramtawa masu imani su yi ado da haka ado yana daga cikin abin da shira musulunci ma take so in ba an ce kaza cikin ado kar kai ba al'asulu shine kai shi yasa malamai suka ce to zobe ya halatta kowane iri in banda na zinare saboda nassin annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin ali dan abi talib Allah kara masa yadda da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya hana sa zobe wa maza amma na zinariya to yana cewa zoben da aka feshe shi da zinari idan zobe an azurfa ne sai aka feshe shi da zinare to kaga ya zama akwai si akwai akwai azurfa akwai zinare a ciki kenan ita shi ko zinare a wajen namiji ana iya amfani da shi ne cin abin da ya zama larura zobe ko shi kansa gaba ɗayan sa ba larura bane da haka idan har zobe aka sa masa zinare to ba halitta namiji ya sanya shi amma ba su za ta isa zinaren ta za ta isa zobanta na zinare ba ta da matsala sannan ya ce a wani hannu ake sa zobe kuma a wace yatsa a wannan hannu ake sawa malamai sun tafi akan cewa kowane hannu kake so da aka isa zobe ka sawawan hannun dama ne ko a hannun hagu suka ce domin dama al'aslu shine ado ne ado kuma kana sawa ne wurin da kake ganin dai maka kyau da haka in dai shari'a ba ta zo ta ce kar ka sa a wuri kaza ba to ya halatta kasa sai dai tun da kullun shari'a ka'ida ce wannan gaban miya shari'a kullum ta fi so a yi abu da a fara da dama to in har za ka sa zoben an fi so ka sa da dama saboda hadisin na Aisha radiyallahu anha da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli annabi sallallahu alaihi yana kayatar da shi duk abin da zai fara yi ya fara yi da dama sanya takalminsa ne ko kuwa tsesa gashin kansa ne ko tsarki zai yi alwala ne wanka ne ta ce kai dukkan sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama yana so in zai fara yi ya fara da bangaren dama to wannan yana nuna wato za a so a ce dama kasa amma dai ya halatta duk malamai sun ce ya halatta zaka isawa a hannun dama zaka isawa a hannun hagu a sannan sai ya ce wace yatsa kuma zaka iya sawa a abin da ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama shi zoben annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan ya yake irkuriya ta ƙarshe a ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sa zoben sa sai dai malamai suka ce kamar yadda dai muka fada shi tun da zobe ado ne za ka iya sawa a dukkan yatsu matukar dai ba a samu wani dalili da yake karka sa a yatsa kaza ba amma idan an samu dalilin da yake karka sa a yatsa kaza to ba za ka sa ba kenan kowace yatsa ka sa in dai ba a ce karka sa ba to da malamai suka duba sai suka ce inda muka samu kuma an ce kar a sa yatsu guda biyu ne wannan yatsar manuniya da kuma wannan ya tsatta tsakiya hadisi ya zo cikin sai muslim daga galibu dan abi talibin Allah ya kara masa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mun kada ka sanya zobe a waɗannan yatsun sai nuna waɗannan yatsun guda biyu wannan manuniyar da kuma wannan ta tsakiyar to kaga wannan da yake dalili ya zo ya ce manzon Allah ya ce kar a to sai a cire su su kar a saboda manzon Allah ya ce kar a sa an gane ko amma ya halatta ka sa a wannan ya halatta ka sa a wannan ya halatta ka sa a wannan za ka iya sawa guda uku duka in kana so wannan ya zama amsar tambayarsa ta karshe za ka iya sawa zobe da ɗaya eh za ka iya sawa a wannan ka sa a wannan ka sa a wannan amma waɗannan guda biyu duk da cewa su ma wasu malamai suna ganin cewa makaruhi ne amma wasu malamai sun taɓa akan cewa haramun ne tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana sawa <clears throat> Allah ya samu dace ah, tambaya ta gaba wannan yake cewa shin mai azumi zai iya yin surace surace a baya daga cikin abin da nassin shari'a ta zo da shi cewa yana karya azumi al'asulu duk abin da shari'a bata ce yana karya azumi ba to ba karya shi ba ci bane shi ba sha bane to amma dai akwai wasu abubuwan da shari'a bata hana ba amma saddan da a malamai suna hanawa daga ciki akwai wannan za ka ga shi surace ba cin abinci ba ne ba kuma shan abin sha ba to amma wasu malamai kamar malaman malikiya za ka ga suna cewa dukkan abin da yake yakewa zuwa makogoranka to kar ka sanya shi wannan suna yi saddan lizari'a ne ma'ana dan ka kiyaye azumin ka kar je tangarda amma ba wai dan nassi ya zo a kan wannan abin yana kare azumi yanzu a ga malamai suna halatta mutumin da yake da asma suna halatta masa yayi inhale ya sa inhaler fesa domin ba ci bane ba kuma sha bane kuma azumin bai kare ba a mafi ingancin magana to amma kaga wannan larura ce ta sa dan ita asma ta tasowa take in ta so in ban sami idan sami inhaler nan yayi ba za a iya samun matsala to da haka malamai suka ce ya halatta in inhaler su kuma ya ci gaba da azumin sa to amma shi surace ba na ganin cewa wata larura za ta sa sai an yi shi a cikin lokacin da ake azumi za ka iya bari suracen ka ka bari ka yi da daddare ko ka yi lokacin suhur ka fita daga cikin wannan abin nan saddar da zari'a ka bari amma dai idan mutum ya yi to azumin sa bai karye ba insha Allah ta'ala ah, wannan kuma yake cewa <clears throat> mata ce ta goyi jariri a bayanta bai zauna ba sosai sai aka ce da ita ta gyara shi ta je gyarawa sai ya faɗo wannan sababin faɗowan ya sa ya ji rauni ƙarshe ya zama sababin rasuwarsa shin akwai kafara a kanta wato uwa ce da ɗanta a baya to sai aka ce ai ɗan naki bai zauna ba sosai da ta je gyara shi sai ɗan ya kufce sai ya faɗo ya karye ko ya ji rauni wanda sababin haka ya zama shine sababin rasuwa a idan uwa ta sababa mutuwar ɗanta bisa kuskure za ta yi kafara kamar yadda sauran mutanen gama gari in suka cika suka yi kisa bisa kuskure su ma za su yi kafara kuma Allah madaukaki cewa yau man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina duk wanda ya kashe rai kaga man lafazi ne na umumi siga ce ta umumi wa man qatala mu'mina duk wanda ya kashe kaga sawa'un uba ne uwa ne a'a wani mutumin gari ko ina ne in dai ya kashe mutum to fa tahriru raqabatin mu'mina zai kafara da haka akai kafara a ta matukar ita ta sabbaba faɗowarsa da mutuwarsa wani lokacin zai iya faruwa yaro ya zama shi ya sababa wa kansa faɗowa ba ita uwar ba ce wani buƙatar dukka uwa ta ɗaya ta fahimci cewa me hakikanin abin da ya faru wani lokacin yaro shi ne zai gardama da kansa ya fizge da ƙarfi sai ya faɗi to kaga ba ita ta sababa faɗuwarsa ba amma wani lokacin ita ce bisa kuskure sai kwace a hannunta to ita ta sababa mutuwarsa to na farko kaga ba za ta kafara ba domin ba ita sababa faduwar sa ba ta ce ta sababa mutuwarsa shine ya murde da karfi da karfin sai kwace a hannunta ya fadi amma na biyu kuma shi ita ce bisa kuskure kubuce a hannunta ya fadi to ita wannan za ta yi kafara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu baki daya waɗannan su tambayoyin da za mu iya amsawa yanzu insha Allah tabaraka wa za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani gwargwadon abin da Allah maɗaukake fahimtar da mu in ba ku manta ba muna nan a cikin suratu hudin alaihi salam za mu tashi kan aya ta 69 a cikin suratu hud kissar annabi ibrahim alaihi salam na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حميد نعم فلما أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب Uh, kamar yadda karatun da ya gabata mun fara wannan kissa ta annabi ibrahimu a.s. aya na farko kadai muka fassara sai lokaci ya kure mana ba mu samu mun karkare ba a nan kissa ce sabuwa da Allah subhanahu wata'ala ya bude a cikin wannan sura mai albarka kamar yadda muka faɗa a farko farkon karatunmu na wannan shekarar cewa Allah subhanahu ta'ala ya ambaci kissosin annabawa da yawa a cikin wannan sura mai albarka daga ciki akwai abul anbiya annabi ibrahim alaihi salam to anan ne kissar annabi ibrahim alaihi salam ta fara Allah ta'ala ce wa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi ijl al hadith wa laqad ja'at rusuluna ibrahim haqiqa manzannun sun zo wa annabi ibrahim alayhi salam bil da Albishir. bishr qalu suka ce da salaman suka ce amincin Allah ya tabbata gare ka qala sai ce kuma amincin Allah ya tabbata gare ku fama labitha an ja bi ijlin hanif bai yi wata wata ba take annabi ibrahim salam ya zo bi da ɗan maraƙi hanifin wanda yake soyayye falamma a aidiyahu Allah ta'ala ya ce lokacin da ya ga hannayensu shi annabi ibrahim salam ya ga hannayen waɗannan manzanni na Allah la silu ilaihi ba sa isa zuwa ga wannan ɗan maraƙin soyayyen da aka kawo musu na nama na kirahum a lokacin annabi ibrahim alaihi salam sai ya musu kallon bai gamsu da su ba wa auja minhum khifa ya kudurta tsoro a kansu cikin zuciyarsa ƙwalu suka ce la takhaf da suka gane ya tsorata suka ce kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut lalle mun an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lutu alaihi salam wa imra'atuhu qa'imah a lokacin matar annabi ibrahimu alaihi salam qa'imatun tana tsaye fa dhahikat kawai sai ta yi dariya fa raha bi ishaq sai muka yi mata albishir da ishaqa wa min wara'i ishaqa hakanan kuma a bayan ishaqan ma muka sake mata wani albishir din yaquba da annabi annabi yaquba alayhi salam wanda annabi ishaqa zai aifa a cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu ta'ala ya fara mana kissar annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da wasu manzanni suka zo masa daga Allah waɗannan manzanni da Allah ta'ala ya ambata a nan malaman tafsiri sun tattauna bayan sun haɗu akan cewa mala'iku ne na Allah subhanahu ta'ala kamar yadda kissar ba ta nuna to amma adadin waɗannan mala'iku shine abin da malamai suka sabani a kansa wasu su ce hudu wasu ce uku wasu ce biyar wasu ce fiye da haka to amma dai babu wani abin da ya nuna cewa waɗannan baƙin nasa da suka zo cewa su adadin su kaza ne nafsi katsa'i daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ma daga cikin abin da wato saninsa a jahiltansa ba zai ba zai cutar da kai da komai ba shi yasa ma Allah madaukaki bai faɗa adadin su ba domin da adadin faɗin adadin yana da wata fa'ida da Allah subhanahu wataala ya faɗa kama da yake ba a sanin adadin su shine fa'ida a cikin kistar ba shi yasa Allah subhanahu wataala bai mai da hankali akan maganar adadin waɗannan manzannin na Allah ba kawai yace wal qad rusuluna ibrahima bil bushra ah. waɗannan mala'iku da suka zo wajen annabi ibrahim salam sun zo masa da albishir me albishir ɗin da suka zo masa wasu daga cikin malamai suka ce sun zo masa da albishir ɗin cewa za a halakar da mutanen annabi lutu salam kuma zai zama abin albishir gare shi saboda halin da ya san annabi lutu alaihi salam yake ciki da irin yadda mutanen annabi lutu salam suka fitine shi da mummunan ɗabi'an nan tasu ta luwaɗi da zakewa mazaje wato 'yan uwansu annabi ibrahim alayhi ya san halin da dan uwan wato dan dan uwansa annabi lutu alayhi yake ciki domin malamai tarihi sun ce shi annabi lutu alayhi ɗa da ne na haran shi kuma haran dan uwa ne na annabi ibrahim alayhi wato dan baffansa ne dan dan dan uwansa ne da haka kira annabi ibrahim alayhi baffa ne na lutu alayhi ya san halin da dan dan uwansa yake ciki da irin yadda suka fitine shi da hana shi sakat da suka yi da wannan mummunan aiki nasu to shi yasa wasu malamai suka ce bushra anan ana nufin wato halakar da mutanen annabi lutu alaihi salam wasu daga cikin malamai aka ce bil bushra anan ana nufin wato albishir da suka zo masa da shi shine na samun da da zai kamar yadda kissar za ta zo nan gaba kaɗan wato lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa matarsa haihuwa a lokacin da kuma ta riga ta girma annaba a waɗannan manzanni da suka zo wajen annabi ibrahim alayhi salam sun ce da shi amincin Allah tabbata gare shi qalu salaman suka ce ai salam ai sallamna alayka salaman aw nusallimu alayka salaman muna maka sallama muna roƙa maka wato sallama wato sal aminci ya tabbata gare ka wannan yake nuna wato wannan gaisuwa ta assalamu wata wata aba ce wadda take sananniya a wajen annabawan Allah subhanahu wataala ba wai ta farauci a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kenan wato gaisuwar annabawan Allah da suka gabata gaba daya salaman salaman ne kamar yadda dama haka gaisuwar take haka take a farko haka kuma take a ƙarshe domin Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ba a wurare da wuri ɗaya ba cewa ita wannan gaisuwar gaisuwar yan aljanna ne salamun alaikum farkulu ha khalidin in sun shiga haka za su ce da su salamun alaikum la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama kuma Allah ma zai ce musu salaman din salamun qaulan min rabbin rahim haka dai dukkan gaishe gaishen wato masu imani tun daga farko har zuwa karshe har zuwa aljanna salaman salaman ne wanda yake nuna muhimmancin sallama tsakanin mu wato Allah madaukaki ya yana tarbiyantar da mu akan riko da wannan ɗabi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da ita kuma mu gane cewa ba mu ne muka fara ta ba saboda muhimmancin da annabawan da suka gabace shi masu nayi a qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanif annabi ibrahimu alaihi salam bai yi wata wata ba ya je ya kawo musu dan maraki soyayye kawo musu wato wannan fama <clears throat> fa an ja'a da yawa daga cikin malamin tafsiri suna cewa an dinna bi ma'ana hatta ai fama fa hatta ja'a bi ijlin halib bai zauna ba sai da har ya je ya nemo musu abin da zai karbi baki da shi ya nemo musu abincin da za su ci shine kawo musu dan maraki hanibin wanda yake soyayye akan ce hanif wasu malaman tafsiri suka ce soyayyen abu ne kawai akan ce da shi hanif wasu malamai suka ce a hanif gasashe wasu suka ce gashin ma irin gashin dutse shi ake ce hanif larabawa suna da wata ɗabi'a ta gashin nama wanda za a san sa duwatsu in an zuba dutse duwatsu ne za a sa musu wuta sai duwatsun sun yi zafi amma wutar ta mutu dutsen ne kawai yake da zafi yanzu a jikinsa sai a ɗora naman sai naman ya gasu da zafin dutsen ba tare da ya sha wani hayaki ba wani gashin nama ne wanda yake mai daɗi za ka ji shi kuma ga laushi ga kuma babu wari a jikinsa na hayaki ko kaɗan to suka ce irin wannan shi ake ce da shi hanif a za mu ga cewa a nan allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin nau'in gashin da aka yi wa wannan dan maraki da annabi ibrahim alayhi salam ya zo da shi amma a cikin suratul zariyat allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa dama dan marakin sai da ya nemo mai kitse mai mai wanda zai yi daɗin gashi sannan ya zo ya kawo shi kamar da allah ce faraga ila ahlihi fa ja'a bi ijlin samin ya zo da dan maraki wanda yake mai mai sannan sai Allah subhanahu wataala kuma yace bi ijlin hanifin to gashi an gasa shi kuma an masa gashi wanda babu hayaki babu wato babu konewa wanda gashi ne mai kyau mai daɗi ya kawo bakinsa wannan yana nuna yanda annabawan Allah subhanahu wataala suke karrama baki idan sun zo musu daga zuwan su annabi ibrahimu alayhi salam bai yi wata wata ba ya tashi ya tafi ya kama dan maraƙi daga cikin dabbobinsa al al-baghawi rahimahullah cikin ma'alibu tanzil yana cewa wasu daga cikin magabata suna cewa dama shi makiyayi ne kuma yana kiwon shanu da haka kamuwa ya je yayi a cikin dabbobinsa wannan kuma za mu gane amfanin kiwon dabba shi yasa su da za ka ga magabata ba sa zama babu kiwo saboda kiwo yana daga cin abin da zai warware ka matsala da yawa matsaloli da yawa yanzu a da a karkara da yake ba a rabuwa da kiwo to mutumin kawai ya fi yin karamci fiye da mutumin gari saboda mutumin gari idan ka zo shi sai ya je kasuwa sai ya je kasuwa ya je ya nemo la'alla kuma lokacin da ka zo din babu kuɗin amma mutumin kawai idan ka zo ba ruwansa bayan gida kawai za a ce a kama a kamo kaza a kamo kaji kawai a zo yanzu nan a gasa wa bako ko a dafa masa a bashi yanzu nan mutumin kauye a ce a kamo akuya in ba su karamci ne to duk wannan yana da cikin abin da amfanin wato amfanin yin kiwo ga wanda Allah madaukaki ya ba shi dama a to annabi Ibrahim alayhi salam ya nuna karamci waɗannan baki iya karamci a to amma abin mamaki waɗannan baki sun ba shi mamaki domin ya kawo musu abinci na karamci na ƙarshe ya gama girmama su amma kuma sai gashi sun kishin wannan abinci فراغ الى ahli fa ja'a bi فقربه sabil يا غباتر موسى ya gabatar musu da abincin ala akulu yace me yasa ba ku ci ba kaga wannan abun mamaki ne saboda shi bako idan ya zo yana daga cikin abin da ake so kai ka karrama shi ka kawo masa ka kawo masa abincin bako har malamai ma suna tattaunawa akan karban bako wajibi ne a shari'a ko ba wajibi ba yana daga cikin mas'alar da malamai suke tattaunawa akan ta shin wajibi ne saukan bako idan ya zo ko ko ba wajibi ba wasu malamai suna ganin cewa wajibi ne wasu suna ganin cewa mustahabbi ne wasu suna ganin cewa fardu ne fardu kifaya ne wasu suna ganin cewa da an wajabta ne daga baya aka shafe hukuncin amma gaskiya dalilan na shari'a suna nuna cewa karban bako idan Allah madaukake kawo maka shi wajibi ne a shari'a musulunci al-imam al-qurtubi rahimahullah yana ganin cewa ba wajibi bane saboda fadan annabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal bai fahu da annabi ya faɗa ya hada shi da man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukurim jarahu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi imani da Allah da ranar karshe girmama bakonsa a nan ne kuma yace in mutum ya yi imani da Allah da ranar karshe to girmama makoci sai yace to girmama makoci kuma ba wajibi bane kenan girmama bakon shi ma ba wajibi bane tunda tare za ka hada su to kaga nan sai al-imam wasu malamai suke masa martani da cewa asali dilalatul iktiran ya amfani da ita wato wata dilala ce a shari'a a wajen malaman usul wanda a wajen malaman usul ma da'ifa ce wajen ana tana da rauni wajen kafa dalili idan an faɗi abu guda biyu sai ka ce to tun da wannan abun ba wajibi bane wannan ma da aka haɗa su tare ba wajibi bane tun da an haɗa girmama bako da girmama makoci to tun da girmama makoci ba wajibi bane to girmama bakon shi ba wajibi bane suka ce asalin dilalar wannan kanta da ifiya ce ba aiki da ita sosai sannan abu na biyu wa ya ce girmama shi makocin ba wajibi bane shi kansa mas'ala ce da har yanzu take bukatar a sake koma mata wanda a wani lafazin na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan hadisi dai a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'bi jarahu sai ce man man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukum mudayfahu annabi sallallahu alaihi ya yace duk wanda ya imani da Allah da ranan karshe fala yuqbi jarahu to kada ya cutar da makocinsa suka ce kaga hani akan cutar da makoci ka wannan wajibi to haka suka ce kuma shi ma karban bako tare suke a cikin wannan lafazin dan haka sai mu ce to wannan lafazin yana nuna cewa wajibi ne karban bako a musulunci yana daga cin abin da ke nuna wajabcin karban bako a musulunci hadisi da ya tabbata daga uqbatu bin amir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahih bukhari da sahih muslim a uqbatu bin amir yake cewa muka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama inna tab'athuna fa nanzilu bi qaumin la yaqaruna fa ma muka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokacin kakan aike mu wajen wasu mutane idan mun je sai suke karban bakuncin mu fa ma tara me kake gani faƙala lana sai annabi ya ce mana da mu in nazaltum bi qaumin idan har kun sauka wajen wajen wasu mutane fa amaru lakum bima yanbaghi lidhayfi faqbalu idan suka ce ai muku abin da ya kamata ai wa bako to ku karba in sun yi wa in lam yaf'alu in ba su yi ba fa fakhudhu minhum haqqa dhayfi wanzu Allah ya ce to ku karba haƙƙin bakon nan allazi yanbaghi lahum wanda ya wajaba akan su su yi ba su yi muku ba kaga wannan lafazin na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fa bada dama ne ma wa mutumin da ba a bashi ba ma haƙƙin bakon ya karba sai dai ta yaya zai karba yana daga cikin abin da malamai suka tattauna akai al-imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah yana cewa anan yana nuna masa cewa ya gaya wa shugabanni ne su karba masa sa na bako ba wai ya je kama da kokuwa ya ce sai ya kwata ba karshe a ce a masa dukan barawo ko a kore shi a gari ma'ana dai hadisin ko da ba zahirin sai yana nuna ka dauka bane to amma yana nuna wajibcin abin ne da haka shi yasa wasu daga cikin magabata da yawa suka tafi akan cewa wajibi ne karban bako matukar ya zo maka daga ciki akwai abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala da abdullahi ibn al-haris da abu huraira duka suna ganin cewa karban bakuncin mutum idan ya zo wajen ka wajibi ne abdullahi ibn amr yana cewa ah, man lam yudayyif falaysa min muhammadin wala min ibrahim yana cewa duk wanda bako ya zo masa amma ki karbansa to ya sani wannan ba shi ba daga annabi muhammadu yake ba kuma ba daga annabi ibrahim yake ba ma'ana bai bulayin annabi muhammadu ba bai bulayin annabi ibrahim alaihissalam ba haka kuma shi ma abu huraira yake cewa ya je wajen wasu mutane ga baki sun zo suka ki karban bakuncin su shi kuma sai ya gayyace su cin abinci sai suka ki zuwa sai ce a'a abin naku yi nisa ku ba za ku karɓi bako ba ko a kira ku ba za ku zo ba yace ma antum min al-islam fi shay'in yace ku ba komai ba ka kan komai na musulunci gaba daya kaga duk wannan abubuwa suna nuna waɗannan magabata suna fahimtar cewa karɓan bakunci idan bako ya zo maka wajibi ne kai masa a har yanzu malamai suna tattauna gargashin wannan to idan an ce karban bakuncin nan wajibi ne to bakuncin da za a karba karban san wajibin kwana nawa ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abu ya fito salatu ayyam karban bakunci kwana uku ne wa ja'izatuhu yawmun wa layla amma yana da wata rana ta musamman keɓantacciya da ake ce da ita ja'iza wuni ɗaya da dare ɗaya a cikin waɗannan guda uku wato kwana uku ne amma kwana na farko shine mafi muhimmanci sai kuma kwana biyu da suke bi musu su ba suna da muhimmanci amma ba su kai waɗancan ba daga bayan waɗannan kwanaki guda uku duk abin da baka ba to sadaka ne har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawatarwa yana cewa to in kwana uku kuma suka wuce kada ka kallafa masa ma'ana kar bayan kwana uku sun wuce ka ji daɗi an karɓe ka an yi maka sauka mai kyau eh, ka gane gida gida ya karba kaga abinci yayi daɗi kawai shi kenan kawai sai ka shantake kuma ka zauna ka ce ai kai ba kuntan ka ta sati uku za ka ba ta kwana uku ba kaga wannan sai ka kallafa masa abin da ko ba zai iya ba manzo Allah ce kar ku yi haka ah, al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yana cewa to wannan ja'izar ta wuni ɗaya da annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ita ce ake cewa wajibi ita ce haƙƙi na wajibi ita wannan dole ne ka yi wa mutum idan ya zo maka saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim jaiza ja'izatahu annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe to ya girmama ya girmama wa bakonsa ja'izarsa wa ja'izatuhu yawmun wa layla ja'izat tasa kuma ita ce wuni daya da dare daya wa dhiyafatu falafatu ayyami ba kuntar kuma gaba ɗayan ta kwana uku ce wasu sun fahimci cewa da annabi ya ce ja'izar sa wuni daya da dare daya sai ya ce kuma ba sa kwana uku sai suka ce an hada huri kenan sai imamu ahmad ya ce a ba haka bane da ja'izar da kwanakin duka su ne guda uku wato su wunin sauran wunin guda biyu ne in an hada da ja'izar su ne za su zama guda uku an gane ko a har yanzu malamai suna tattaunawa karkashin wannan cewa a shin to wannan karban bakunta da da yawa daga cikin malamai suka ce wajibi ne a karɓi bakunci shin da aka yi maganar karɓan bakunci ana maganar da mutanen birni ne ko da mutanen karkara ko mutanen ƙauye domin duk kowanne akwai wasu abubuwa da suke da su wanda suka saba da na sauran suka ce idan kashe mutanen gari kaga a gari ana iya samun wurin kwana za ka iya samun hotel ka sauka a gari amma kauye ba za ka iya samun hotel ka sauka ba sau da aka sai wasu malamai suka ce to wannan maganar ana yi ne da mutanen ƙauye saboda ƙauye ne in ka je ba za ka samu sauki ba dole dai sai mutanen garin ne za su sauke ka in ba su sauke ka ba ina za ka sauka suka ce to amma ban da birni kaga wannan fatawar in ta yi kyau in ta yi daidai to ta dace da zamanin mu yanzu dan yanzu karban mutum a gari musamman ba an san shi ba ai akwai wahala da wahala a ce mutum ya zo maka bakunta yanzu baka san shi ba a gari har ka karbe shi kai ko a kauye ne yanzu ya wahala saboda rashin aminci sai dai kuma a iya cewa tuhu da nasi linnasi nasi a qadiyatun bi qadri ma hadathu min al-fujur kamar inda Umar dan Abdul Aziz yake faɗa ana kirkirawa ana sabunta mutane hukunce hukunce gwargwadon abin da suka kirkira da fajirci yanzu kaga saboda rashin amanar mutane da ha'incin mutane da rashin gaskiyar mutane da cin amanar mutane sai mutane ba za su yi sai mutum ya je ba za a iya karɓar sa ba amma ko mu da muna yara mun sani bako kawai in ya zo gida gari kawai karɓar sa ake ko ina ya je kawai za a ce wallahi ni bako ne matafiyi ne ina neman gurin kwana shikenan sai a ba shi gurin kwana amma yanzu zai yiwu ne ba zai yiwu ba to kaga wato abubuwan da mutane suka kirkira na barna shi ya jawo irin wannan abu a wannan har yanzu a kissa tana nuna mana a sunnar annabi sallallahu alaihi sallama ko mu ce sunna gaba daya shine idan bako ya zo yana zuwa kai sauri ka kawo masa abin karɓar bakunta ba wai barinsa za ka yi har ya fara jin yunwa ya fita hayyacinsa ba kaga annabi ibrahim alaihi salam fa malami fa an ja abijin hanif faraga ila ahlihi ai sara yayi gaggawa ya tafi wajen iyalansa ya je nemo nan da nan ya nemo ya dai dan maraki aka aka gasa shi aka kawo naman sa a to wannan yana nuna bako da zaran ya zo ka kawo masa abin da yake kusa idan ruwa ne a kusa kawo masa shi yasa mata iyayen mu Allah saka musu da alheri su ba sa rasa bako yana zuwa dai ko miye dai ba za su manta ba za ka masa ruwan sha kai ko azumi ake yi sai ce Allah shi gashi ka zo kuma gashi azumi ake yi ma'ana ana nuna masa ba dan azumi ake yi ba da an kawo masa ruwan sha to amma mu al'adar mu maza yanzu mu al'adar mu ta nan sai ga kawai abokin ka sai ya zo ga ku mutum ya zo yana jin yunwa ko ya zo yana jin kishin ruwa amma ka bar sha'awa biyu kuna ta hira baka nemo masa abin da zai ci ko ruwan da zai sha wani har sai ya fita kau da fulakun sama ya ce da Allah kawo min ruwan sha a ya hakuri da Allah ba kawo maka ruwa ba ya kamata bako yana zuwa a nemo masa wani abin da zai dan fara dan tabawa kafin a kawo masa kuma wancan asalin abin da abincin da zai ci wanda zai ya san ya yi tafiya a samu bambanci tsakanin inda ya baro da inda ya zo a sannan kuma sunnar sunnar bakunta shine kai kuma bako idan an kawo maka da an kawo maka abinci shine ka ci kar a kawo maka kai buris ka nuna baka damu da abin da aka kawo maka ba domin kun ga annabi ibrahim alayhi salam falamma ra'a aidihim la ilaihi na nakirahu lokacin da ya gabata cin abinci to gaba ɗaya sai al'amuran suka canza masa kuma saboda duk lokacin da aka kawo abinci ana buƙatan ka kai bako ana kawowa ka fara ci an gane ko a gargashin wannan har yanzu malamai suna tattaunawa cewa ashe ya halatta idan ka kawo bako abinci babu laifi ka ɗan zauna kana ɗebe masa kewa a lokacin kuma babu laifi ma ka ranka dan ganin yana cin yana cin abincin ko bai ci amma dai ba yana zaka zuba masa ido ya zo ya kwaro ba ko kuma ya ce kana tsawa ka galo masa ne ko ka ga yana yana hadama ko baya hadama shi yasa ma suka ce zaka kalle shi ne musaraqatan wa khufiya ka ranka dan kallo ka gani yana cin abincin ko baya ci saboda in baya ci sai ka tijjani sai ka ga in wannan abincin bai masa bane ko za ka kawo masa wani ko kuma shi baya cin wannan abincin ko bai san nau'in abincin ba a kawo masa irin wanda ya sani amma in ya zama da cewa ka kwalla masa ido ne ka ɗaura masa ido ba ka kaucewa to la'alla zai iya faruwa ko kuma ga cewa ko ba ka so ne ma ya ci da yawa har ana kawo kisar wani daga cikin masu mulki a lokacin daular umawiya suleiman ibn abdul malik ko hisham ibn abdul malik ya kawo abinci ko bakonsa suna ci abinci to sai abin bakon ya ɗauko loma sai ya ga da gashi sai yake cewa ka cire gashin lomar ta ka karkace to shi wannan mutumin dama mutumin ƙauye ne <coughs> sai yake cewa tab lalle wannan akwai muroci yanzu zuba min ido kake har kake ganin gashi a cikin loma da zan har gashin loma ta ma maganawa kake har ma yake faɗan wani baiti yace walal mautu khairun min ziyarati bakhilin yulahadu atraf al-akili ala amadi yana yana cewa yana cewa tab yace ai mutuwa ma ta huba kunta gidan gidan marwaci yace ya kwalla maka ido akan dan yatsunka yana ganin abin da kake ji har gashin da ke kan loma masu ya to sai suke ba da misali da wannan cewa in za ka zauna din ka ɗebe masa kewa ka rinka dan kallon yana ci ba wai kwalla masa ido za ka yi a'a za ka rinka dan satar kallonsa ne ka ga yana cin abincin ko baya ci in yana ci shi kenan falla alhamdu in bai ci ba kuma sai ka ce to me yasa baka ci abincin ba ah, Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma ra'ayi yahum la tafsilu ilayhi nakirahum a ah, lokacin da annabi ibrahim a.s. ya ga hannayensu ba sa isa zuwa ga abincin Ga shi dai an zai baƙi ne sun zo an aje musu abinci amma sai ga ba sa cin wani abinci to a lokacin annabi annabi ibrahim a.s. sai abubuwa suka canza kuma Na kira sukan ce akan ce na kira wa ankara idan ka ƙi abu kakan ce na hu ko ankar ankartahu ko nakartahu wasu kuma malamai sukan ce in an ce na kira. to da ido ne in an ce an ankara kuma da zuciya wato nakirahum a idansa sun gane cewa lalle ya ƙi su yanzu a ido saboda abin da suka gani shi yasa ma ce qaumun munkarun فراغ الى اهله فجاء بادلام فقربوا اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف lokacin da yaga cewa ba sa cin wannan abincin sai ya damu to nakirahun kirahum idansa ya nuna cewa ba wato bai ji daɗin wannan abin da suka yi ba wato idan ka ki abu a ido sai a ce na kira in ka ki a zuciya sai a ce ankara ya ki a zuciyarsa har suke cewa wani wani wani mawaki yana cewa wa ankaratni wa ma kana alladhi nakirat ala alhawadith illa shayba wa sala'a wani ne ya je wajen wata mata yana son ta amma sai ta ki shi sai yake cewa wa ankaratni yace ta ki ni a zuciyarta wa ma kana alladhi nakirat ba komai yasa ta ƙini da ta ganni ba cikin abubuwan da suka faru gaba daya illa sheba wa sala kawai saboda ta gani nayi furfura ne kuma ta gani da sanko wato tsufa kenan ta zo mun shi yasa ta ƙini sai ta sai amfani da kalmomin guda biyu wa ne wa ma kana alladhi nakirat to suka ce ni yana nufin ta ƙini a zuciya nakirat kuma yana nufin ta ƙini a ido wato da ta ganna ido ta ji ba ta so na saboda ta ganni da furfura ta ganni da sanko wannan sai ya kai kina kuma ya fada cikin zuciyarta falan ma ra'a aidihum la tasulu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa annabi ibrahim alayhi salam ya kudurta ya sanya tsoro a cikin zuciyarsa wannan yake nuna wato shi tsoro akwai alkhawfu tabi'i akwai tsoro wanda yake na dabi'a baka raba ɗan adam da shi hatta annabawan Allah subhanahu wa ta'ala sukan ji irin wannan tsoron a cikin zuciyarsu ba a auna mutum da wannan irin tsoron a ce rago ne in dai tsoro ne irin na ɗabi'a kaga zaki ka ji tsoro kaga kura ka tsorata wannan ba za a ce mashi shi rago ne saboda ya ga dan wa ɗabi'ar dan adam da Allah madaukaki halicce shi dama irin wannan abin yi gani yana jin tsoro da haka lokacin da Annabi Ibrahim alaihi ya ga wannan abun nasu saboda ya yi tsammanin cewa a matsayinsu na baki ya karrama su da cin abinci ya kamata su ci amma ba su ci ba wannan ya sa shi tsoro cikin zuciyarsa to amma waɗannan da yake mala'iku ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ce da shi la ta kaf kada ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lutin an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lutu alaihi salam kenan wannan yana nuna da farko annabi ibrahim salam ya ga baki amma bai tabbatar da cewa bakin suwaye ba domin da ya san cewa mala'iku ne da ba zai yi mamaki ba da ba zai kawo musu ma abinci ba don ya san ba sa ci ba sa sha an gane ko saboda su mala'iku Allah subhanahu wataala ya yi su yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu su abincin su da abin shan su da numfashin su da kowane lokaci kawai tasbihin Allah ne yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu suna karkake Allah dare da wuni la yafta yankewa ko kaga yankewa ba sai kaga inda suna cin abinci to ai kenan da suna yankewa da su yanke su ci abinci ko su yanke su sha abin sha amma Allah madaukake shi la turuna kwata kwata ba sa yankewa to wannan yake nuna Annabi Ibrahim alayhi salam da farko bai san cewa mala'iku bane daga ƙarshe ne ya fahimci cewa mala'iku ne sai Allah madaukake ce umra'atuhu qa'imatun matarsa tana tsaye wannan tsayuwar wasu malamai suka ce tsayuwa ba kishiyar wato ba kishiyar zama ba kamar ka ce wane yana tsaye akan lamarin wane ma'ana yana yana taimakonsa yana ta ɗawainiya a kansa suka ce mabratu ka'ima ma'ana matar tana ta musu hidima a matsayin ta na wa matar annabi ibrahim alaihi salam ko baki sun zo wannan yake nuna dukkan matar kirki idan mijinta yayi baki to tsayawa take ta taimaka masa wajen yadda za su hidima waɗannan bakin dukkan iyalan gida idan aka ce an yi bako to tsayawa suke yi wannan ɗabi'a ce mai kyau tun kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka take haka ga matarsa nan ta tsaya tsayin daka tana hidima wa wato waɗannan bakin nasa da suka zo haka kuma za mu ga cewa larabawa tun kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka haka suke ɗabi'a su idan mutum ya yi baki haka za su tsaya da shi da iyalan gidansu gaba ɗaya su ta basu hidima wani balarabe da yi bako sun yi bako amma ba abin da za a bashi a gidan abin mamaki duk abin da za a nema a bashi a gidan an nema an rasa ya dan fita ta bayan gida da kibiyarsa ko Allah maɗaukaki ne sa ya karo da wata barewa ya harba ya kawo wa sa. sai ɗansa ya ga irin halin da uban yake ciki na damuwa saboda ga bako amma ya rasa ɗan naman da zai ba bako sai na cewa a ya abu bahani. yana cewa ya babana yanka ni saboda ka nema masa naman da dai yanka ni ka nema saboda ka samu naman da zaka ba bakonsa bakonka wani yana daga cikin abin da ke nuna wato asali dama ɗabi'a mai kyau shine bako a karrama shi a girmama shi har ta waɗanda ba su shiga musu addinin musulunci ba to ballantana kuma abinda annabawan Allah subhanahu ta'ala suka ta yi kenan ga dai matar annabi Ibrahim alayhi salam yadda ta tsaya take taimakawa mijinta wajen hidimar waɗannan baki da suka zo wasu malamai suka ce imra'atuhu qa'imatun ita tana tsaye a shi kuma annabi Ibrahim alayhi salam wa huwa qa'idun yana zaune wato ita lokacin tunda mace ce ita ba za ta zo ta zauna a cikin waɗannan bakin ba ita tana tsaye a gefe shi kuma yana zaune a cikin waɗannan bakin kamar yadda kira'ar abdullahi dan mas'udin ta zo wa imra'atuhu qa'imatun wa huwa qa'idun haka abdullahi dan mas'udin yake karanta a kira'arsa mun san akwai kira'ar abdullahi dan mas'udin radiyallahu ta'ala anhu da ake ruwaitowa amma ita ana ruwaito ta a babin tafsiri ba babin alqur'ani ba ba a karanta ta a matsayin kira'a ta qur'ani da za a yi sallah da ita ko a rika tilawa ana neman lada a Allah subhanahu wa ta'ala amma kira'a ce tafsiriya idan an sa ta a ma'auni ta kai zuwa ga inganci to sai a ce wannan fassarar ayar kenan an gane ko to haka kira abdullahi dan musulun ta zo wa huwa qa'idun shi kuma yana zaune wannan ko ba zai kore waccan ma'anar ta cewa qa'imatun tsayuwa tana cikin tana hidima ma'ana tana tsaye tana tsaye a gefen su domin tana musu hidima domin tana musu hidima amma ratu qa'imatun fa dhahikat fa basharna bi ishaq sai Allah madaukake ce fa dhahikat a dhahikat anan mafi yawan malaman tafsiri sun fassara da dhahikar da ta yi dariya domin abdahiku ana faɗansa ana nufin dariya abdahiku shine dariya wadda za a buɗe hatta haƙora su fito idan haƙora ba su fito ba a cewa abdahik wani lokacin suna faɗa amma fil galib idan an ce abdahik dariya ce wadda take mai sauti amma wani lokacin akan ce dhahik ana nufin attabassum kawai murmushi to menene sababin dariyar annabi matar annabi ibrahim alaihissalam shine wasu suka ce ai ta yi dariya ne saboda labarin da suka bayar cewa inna ursilna ila qaumi lutin an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lutu alaihissalam saboda ta san halin da annabi lutu alaihissalam yake ciki da abinda mutanensa suke yi na fajirci da sabawa Allah subhanahu wataala dan haka ta yi dariya tana farin ciki da halakar da su da dai wasu malaman tafsiri sun ce dhahikat ta yi dariya ne saboda tsoron da annabi ibrahim alaihi salam yi kenan zai zama kamar tana dariya wa mijinta ne ta ga yara zana da wuri amma yana daga cikin tafsirin da yawa daga cikin malamai suka raunana suka ma imam qurtubi yana cewa wannan bai da ba da ba shi da asali a cikin maganganun magabata wasu malaman suna cewa fa ta yi dariya ne sababin bushara na ɗa da aka yi mata sai ya zama wato akwai takadimi da ta'khiri kenan anan wato ha bi ishaqa fa bahikat mun mata albishir da za ta haifi ɗa ishaq fa bahikat sai ta yi dariya amma sai aka fara faɗan dariyar kafin a faɗa albishir ɗin. kenan akwai takadimi da ta'khiri a cikin ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya mata wannan albishir ɗin. wasu malamai suna cewa bahikat anan bi ma'anar sahabat ta yi al'ada domin abba'iku ana faɗan ba'ikat ana nufin habat mace ta yi al'ada mana tun da ita mata ce wadda ta riga ta girma ta manyanta a wannan lokacin malaman tafsiri da yawa suna nakaltowa cewa ita kanta bata gaza shekara kusan tamanin ba ta riga ta girma to sai kuma gashi an mata albishir da cewa za ta aihu suka ce to a fadha'ikat dinnan shine sai fadaha habat sai Allah madaukake dawo mata da al'ada domin matar da ta shekara tamanin al'ada ba ta yin ba ta yin mes jini baya zuwa mata to shine sai Allah maɗaukake dawo mata da jini fa basharnaha sai maka mata albishir bi ishaqa da annabi ishaqa alaihi salam annabi ishaqa kamar yadda muka sani da ne na annabi ibrahim alaihi salam wanda Allah maɗaukake ya bashi bayan ya girma kuma Allah maɗaukake ya bashi ta hanyar matarsa ta farko wadda ya aura wadda suka daɗe da ita bata aihu ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira sunan abin albishir saboda ta riga ta girma a lokacin ta fidda tsammanin za ta aihu shi ma annabi Ibrahim alaihi salam ya riga ya girma ba zai yi tsammanin zai aihu ba kamar yadda ayoyin gaba za su bayyana mana insha Allah tabaraka wa ta'ala amma sai Allah madaukaki yayi albishir wa yayi masa albishir da ishaq wa min wara ishaq yaqub kuma sannan yayi masa albishir har yanzu bayan ishaqan ma akwai yaqubu da zai zo amma shi yaqubun ba dan su bane dan dan su ne ishaqa kamar yadda zai zo a gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana daga cikin abinda zai nuna mana wato annabi ishaq alaihi salam dan annabi ibrahim alaihi salam ba shine azzabih ba wato ba shine wanda aka ce annabi ibrahim alayhi salam ya yanka shi ba akwai maganganun malamai akan shin wane ne annabi ibrahim alayhi salam aka umarta ya yanka annabi ishaqa ne ko annabi isma'ila wannan kissar tana nuna mana cewa lalle ba annabi ishaqa ne aka ce a yanka ba in Allah madaukaki ya kai mu karatu na gobe za mu tashi akan wannan magana za mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh